A yayin zaman dirshan ɗin da matan jam'iyyun adawa suka gudanar a kofar cibiyar jam'iyyar RDR canji da nufin matsawa hukumomi lamba ganin sun sallami shugabannin 'yan adawar da aka kulle a kurkuku a makon jiya. Jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla don tarwatsa dandazon waɗannan mata. kafin daga bisani su yi awon gaba da wasu shugabanninsu alashi dudu rahama wanda ya shafa kwanaki uku a hannun 'yan sandan farin kaya kafin a sallame shi a jiya ya yi tur da faruwar wannan al'amari a kasar demokradiyya waɗannan sani akwai madan bayar akwai madan mai zama akwai madan zainabu abani wanda aka bani list ɗinsu su ne waɗannan waɗanda aka kama kuma ai ah, idan ƙasa ta wahala mace ce ta farko da za ta wahala dole ne za su fito su kare 'yanci idan ka gamata a cikin wani rigimar to kuma sun ɗaure zane suna maya to kuma abin bai da kyau. Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da dalilan kama waɗannan mata. To amma a cewar kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asumanu Muhammadu rashin mutunta doka ne mafarin ɗaukar wannan mataki. Da mace da namiji ba wanda ka ƙarfin doka, duk wanda taka doka doka tana tare. Bakka zuwa ka tare hanyoyi inda jama'a ke zuwa suna dawowa ka ce ba a wucewa kuma baka da wani dalili kuma babu sanarwa magajin gari bai da labari an yi haka sai a gan ku bisa hanyoyi kuna neman ta da hankali ta da tsaye. A washe garin barkewar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe, ofishin alkali mai kare muradun hukuma a kotun Yamai ya ba da sanarwar cafke ɗaruruwan mutane da ake zargi da hannu a wannan al'amari. Cikin su har da wasu jagororin jam'iyyun adawa da suka hada da tsohon firaminista Hama Amadu da janar Mummuni Burema mai ritaya mafarin fitowar waɗannan mata a jiya. Alhaji Dudu Rahama na cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya ta neman 'yanci. Gwamnati na komi da ƙarfi take son ta yi shi. kamun nan ba wani amfani bane bai da amfanin komai illa kara mana kuzari ya kara fusata mu akan kuma niyyar da muka ɗauka za mu tafi shi. A dai bangare wata tawagar wakilan kungiyar tarayyar Turai da sai da yawo da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gana da ɗan takarar hamayya Muhammad Usman a yammacin jiya Litinin a nan birnin Yamai inda ya yi musu bayani a game da dalilansa na watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu sannan ya damƙa musu kofin takardun da ke kunshe da hujjojin da ya gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa a bisa zargi zargin an tafka magudi yana mai ce da su shi ya yi nasara a wannan zaɓe sai dai ɓangarorin ba su yi wa 'yan jarida bayanin komai ba a ƙarshen wannan ganawa. Sule Umuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.